Ahmad Musa ya aika wa 'yan siyasar Najeriya zazzafan saƙo akan haƙoƙin talaka da ake takewa. Fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafar Najeriya Ahmad Musa ya aika wani fusataccen saƙo zuwa ga 'yan siyasar Najeriya akan yadda suke nuna halin ko in kula akan rayuwar talakawa. Allah sarki talakan Najeriya a dake ka a hana ka kuka wato kirikiri za a zalunce ka sannan kuma a hana ka magana saboda wani lokacin idan kai magana sai ta iya zame maka matsala Hakika yanayin wallafar da Ahmad Musa yayi ta nuna cewa ba a karamin fusace yake ba, saboda irin maganganun da ya faɗa sun nuna cewa ya gaji da yadda ake take haƙƙin talaka a ƙasar ta Najeriya. ƙasar Najeriya duk wata doka da take cikin kundin tsarin mulkin ƙasar tana aiki akan talaka ɗari bisa ɗari, wato da zarar talaka ya aikata laifi, tiryan tiryan za a karanto masa laifinsa, inda za a ce sashi na kaza da kaza, kayi laifi kaza da kaza, don haka hukuncin ka shine kaza. to amma kuma shi mai kuɗi inda ya amsa sunansa na mai kuɗi to ana zaɓar dokokin da za su yi aiki a kansa da kuma waɗanda ba za su yi aiki a kansa ba sannan kuma wajen kaso 80 cikin 100 na dokokin ƙasar kwata-kwata ba za su yi aiki a kansa ba saboda kasancewarsa mai kuɗi su kansu kaso 20 cikin 100 da za a yi zartar masa da hukunci sai kaga an bi shi ta lallama da sassauci da rangwame da dai sauransu. Ahmad Musa da yayi magana ne akan yadda 'yan siyasar Najeriya suka yi watsi da harkar ilimi, suke kuma tura 'ya'yansu kasashen waje suna samo ingantaccen karatu. 'Ya'yan talakawa da suke karatu a ƙasar kuma ko oho, yajin aiki kaɗai ma ya ishe su. Saboda har yanzu ma maganan da muke yi jami'o'i ba su dawo daga yajin aiki ba. Wato duk jami'o'in Najeriya har yanzu a garkama suke, ɗalibai kuwa suna shan zaman su a cikin gidajensu. Ahmad Musa da yayi walafar tasu ne cikin harshen Turanci, kamar yadda kuke gani, amma za mu karanto muku ita cikin harshen Hausa, inda fitaccen ɗan ƙwallon ƙafar ya fara da cewa zuwa ga 'yan siyasar mu masu madafin iko waɗanda 'ya'yan suke karatu a ƙasashen waje. Yaya kuke ji idan kuka ziyarci 'ya'yanku da suke karatu a ƙasashen waje? Kuka ɗauki hotuna tare da su, kuka wallafa a shafukan sadarwa, alhalin kuma jami'o'in Najeriya gaba ɗaya suna yajin aiki. dan Allah hakan ya dace ya aka ma kuke jin babu abin da yake damun ku akan wannan kuna tafiyar da gwamnatin da ku kanku ba ku amince da tsarin tafiyar da gwamnatin ba ku gaya min dan turawa guda ɗaya tal da yake karatu a cikin Najeriya wai ku abin baya taɓa zuciyarku ne a hakan kuma idan kuka dawo daga ƙasashen waje sai in Najeriya su taru suna taimaka waƙoƙin girmamawa suna kuma yaba muku To gaskiya dai Ahmad Musa ya gama maganarsa a cikin wannan saƙon. sai dai kawai fatan Allah ya sa sakon ya je kunnuwan waɗanda aka yi domin su kuma Allah ya sa su gyara amin summa amin Ku ci gaba da kasancewa da tashar kundin shahara da shafinmu na Facebook wato mujallar Hausa da kuma shafinmu na yanar gizo wato www.sodohot.com.